Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan ya mai. Masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 12 ga watan Mars na 2021. a cikin shirin za ku cewa an sake buɗe mayan kofofin babbar kasuwar ya mai a ranar laraba bayan sun kasance a rufe na tsawon sama da shekaru biyu saboda ayyukan hanya Ƙungiyar lauyoyi na Nishar ta yi bayani a game da yanayin da ƙasar take ciki tare da kira ga mahukunta kar su eh, daina yin katsalandan cikin lamuran siyasa. a rahoton musamman na wannan shiri za mu ji yadda annobar corona ta yi tasiri kan ayyukan ƙungiyoyin farar hula A ran Larabar da ta gabata aka sake buɗe mayan kofofin babbar kasuwar birnin Yamai bayan sun kasance a rufe na tsawon fiye da shekaru biyu a dalilin ayyukan babbar hanyar kwalta da ake kira Voie Express. Hakan wani babban sauki ne ga waɗanda suka kagu da ganin zowar wannan lokaci, sai dai kuma wasu ba su yaba da sake buɗe waɗannan kofofi ba. Salamatu Kadiri ta haɗa muna wannan rahoto ga kuma gungun Muhammad Dantani da fasara. Manyan ƙofofin babbar kasuwa ta Yame da ke tsawon gehen Buwa Express a ranar Laraba aka buɗe su, an rufe su ne tun shekara 2018 saboda ayyukan gina hanyar da ke fita daga filin jirgi zuwa tsakiyar birnin, yanayin da ya kawo saɓanin ra'ayi na 'yan kasuwa da wasu 'yan cinikayya. Buɗe ƙofofi ya kawo mana sauƙi su da aka buɗe jama'a suna shigowa mutum da zarar ya karasa muradinsa sai ya fita. Ina zo rage takalma na ne don sun yi mini yawa. Tun zuwa ta tun a saman kwalta na ji daɗi. In san samu ne kullum kofofin su zamna a haka. An buɗe kofofin amma mu da muke waje an hana mu shimfiɗa kayan mu. Ba mu ji daɗin haka ba. Kenan buɗe kofofin bai amfane mu da komai ba. Duk da hakan daraktan kamfanin da ya gina hanyar da kuma kulawa da kasuwanni Sokojem ya ja hankalin masu zirga-zirga da ababuwan hawa bisa ga kasancewar kusantar da ke ga kofofin akan wannan hanyar. ne sai d'être vigilant. Abu muhimmi shine a ƙara kula idan ba haka ba hanyar ana iya cushe ta. Kar a aje kayan kasuwanci yana iya datse hanyar. 'Yan kasuwa san da wajen ba an keɓe shi ne saboda kasuwanci ba. An keɓe shi ne don aje motoci da motuna. A yayin da wasu ke murnar buɗawar kofofin kasuwar wasu kuma na damuwa ne dangance da gudanar ayyukan da suke yi. Wasu ko damuwa suke nunawa dangance da gudanar da harkokinsu. jam'iyyu masu adawa da gwamnati sun fitar da wata sanarwa jiya a yamai inda suka buƙaci a saki mutanen da aka kama da suka hada da shugabannin siyasa kawancen adawar ya bayyana aniyarsa ta shirya wani shirin gwano na lumana a demokuraɗiyance kamar yadda ya bayyana domin nuna rashin amincewarsa na abin da suka kira take haki da kuma ganin an mutunta sakamakon zaben da ya fito daga akwatunan zaɓe mamman nasiru lawali mato na ɗauke da sauran bayani CAP 2021 ACC FRC de Aliye de suka kawo goyon bayan su zagaye na shugabancin ƙasa tun daga ranar da kungiyar zaɓe mai zaman kanta ta sanar da sakamako na zagaye na biyu da ƙungiyoyin da muka aika a ko'ina a ƙasar Nijar. Sakamako ne ba shi kashi hamsin da dubu talatin a bisa ɗari. Konferansa da press shi na taron gangami da ya yi ya kwatanta da lalle zaɓe mun lashe shi. Coalition ta CAP fanfantan ACC FRC da Aliye tana maimaitar da goyon bayanta zuwa ga Alhaji Mamman Usman da shi ne ya lashe zaɓe zaɓe tana sake kira ga 'yan ƙasa da su tashi tsayin daka na kasu yarda da sata mallake incin 'yan ƙasa akan zaɓen da suka yi tana sake kira ga ƙasashen waje da su yi hattara da katsalandan a cikin harkokin ƙasar Nijar Alhaji Mamman Usman dukkan hujjoji da yake da na kurakuran da aka gani a cikin zaben da ya wakana ya kai ya ajiye a kotun constitutional a cikin wata sanarwa a ranar 11 ga watan mars ministan cikin gida na nijar alkashi alhada ya tunatarwa al'umma cewa kiraye-kirayen gudanar da zanga-zanga da tashin hankali da ke yawo a shafukan sada zumunta laifuka ne da doka ta yi hani a kansu ministan ya kara da cewa an ɗauki matakai domin tabbatar da oda da kuma tsare jama'a a wani bangaren ministan cikin gidan ya yi kira ga jama'a da su gudanar da harkokinsu a cikin walwala a wata sanarwa da ya fitar jiya a ofishin wato ofishin alkalin gwamnati a yamai ya yi bayani a game da mutanen da aka kama a yamai a kwanakin nan daga cikin mutum 652 da aka tsare da su an mika ƙananan yara 131 ga iyayensu sannan akwai uku da ba a gano iyayen nasu ba har yanzu kuma an mika su a cikin cibiyoyin da ke karbar kananan yara sanawar ta ce dangance da sauran mutanen 492 183 an sake su sanadiyar rashin samun cikakkar hujja a game da laifin da ake zargin sun aikata sannan 328 ana zargin su da laifin cinna wutar gobara ga gidaje tattara jama'a dauke da makamai sata lalata dukiyoyi daban-daban da suka hada da gine-gine motoci da kuma farma jami'an tsaro ƙungiyar lauyoyi na nishir ta fitar da wata sanarwa a jiya dangane da halin rayuwar al'umma da na siyasa da ake ciki a ƙasar lauyoyin sun buƙaci masu mulki kar su yi katsalandan cikin harkokin shari'a tare da tunatarwa masu gudanar da bincike su mutunta doka wajen tuntuɓa da kuma kama mutane shugaban kungiyar lauyoyin metar umaru bubakar na da ƙarin bayani Ɗangayar lauyoyin Nijar na ƙara jaddada amintatta ga haɗin kai na zamantakewa tana tunasar da 'yan siyasa da yin zanga-zanga ba turba ba ce ta sake akala ga rishin mutunta ƙa'idodi da sharuɗan dokar jamhuriya. Ta yaba zaɓin da 'yan takara suka aiwata ga neman 'yancin su bisa ƙa'ida a gaban kotun shari'a da ta dace. Na tunasar da masu bincike na kotun shari'a da kamun mutane ya waje ba a yi shi cikin mutunta doka ƙasa musamman ga samun 'yancin kariya na tilasawa mahukuntan shari'a na su sa kaimi ga kulawar aikinsu ba tare da bambanci ba a kuma mutunta doka ta kariya a aiwatar da shari'a ta gaskiya na tilasawa masu mulki da su bar shiga cikin lamuran shari'a tana tunasar da kotun kundin mulkin ƙasa da ta yi aikinta na kawo daidaiton demokaradiyya cikin ƙasa mai 'yancin kanta. sojoji goma sha hudu na shirin da ake kira buraska da suka hada da sha ɗaya 'yan nijar da uku 'yan faransa na barkan ne aka baiwa lambobin yabo a sansanin sojojin da ke yamai an ba su waɗannan lambobin yabo ne saboda shajircewarsu kan aiki domin kuma a ƙarfafa musu gwiwa daidai ne don haka ne muka ga cancanta a hulɗa tsakanin nijar da faransa sannan kuma a ɗaya ɓangare kamar yadda kuka gani wasu matasan zaratan sojoji an ba su lambobin yabo don gode musu da kuma jinjina da jan ƙoƙarin da suka yi a yayin aikin da muka yi tare da sojojin nijar a ƙarshen shekara 2020 a gwagwarmaya da 'yan ta'adda masu tsauran kishin islama don haka euh, mun ji daɗi da aka karama waɗannan matasan kenan muna godiya da jinjina da abin da suka yi albarkacin wani. a makonnin baya-bayan nan bandunawa masu dauke da makamai na ƙauyukan karamar hukumar gabi a jihar maradi na yin garkuwa da mutane su kuma sallame su ba tare da karɓar kudaden fansa ba magajin garin gabi kane dan malam ya yi ƙarin haske ta wayar tarho a hirar shi da mamman tun mama an tuka safa. To a yanzu dai abin ya lafa ko da satin da ya shuɗe sun zo garin ɗan Ali inda suka kashe wani mutum suka jikkata mutum biyu ba a samu mutum ko ɗaya ba dai da suka ɗauke. Wanda aka yi garkuwa da su a can baya dukkansu an sake su yau sati ɗaya ke ga. A jiya labarin da na samu an ce mani ba a biya kuɗin fansa ba kuma a yanzu dai gaskiya bana ce ba muna da wasu 'yan gudun hijira. jira a cikin kwamin ɗin tamu. Amma dai sai dai akwai waɗanda suka bar kwamin ɗin tun wani lokaci suka je Najeriya su ne suka dawo gida. Kuma ni gaskiya duk wanda ya bar karkara ga tamu a wanga lokaci ya tafi Najeriya ya yi shekara ɗaya zuwa biyu ya dawo gaskiya banna da yarda a kan shi. bayan watanni shida da rufe tafkin cirasa a gundumar kwanne jihar tawa al'amura sun sake gudana inda aka yi bikin buɗe kamun kifi a ƙarƙashin shagorancin hukumomi a larabar da ta gabata kanar iliyasu musa shugaban ma'aikatar kula da gandun tashi a gundumar kwanne ya yi wa usman musa arzika ƙarin bayani bayan wata shida da an ka liƙe tafkin cerasa yanzu ga an zo bikin buɗa kamun kihi tsawon wata shida wannan tafki na cerasa tafki ne mai unhanin jama'a sosai mai faɗi eka tamanin kuma cike suke da kihi cikin wannan ayyukan na gandar lalle an tana da ayyukan da za a yi da a yi maganin wannan ƙasa cerasa dai kowa ya sani suna da cooperative kuma mu kan kanmu ma'aikatan gidan gona mun yaba ma cooperative wannan ta cerasa kun gani in ba dan da an ka hoke wata shida an ka ka hana kamun ba sun ka kama na an ka wake to ba a samu wannan kihi fatan mu a ce wannan arziki an yi unhwani yanzu kuma an yi unhwani shekaru masu zuwa cikin tsarin doka kamun kihi dai na ƙasa ne gwamnati adda izinin kamun kihi sai ta ba mutum izini to fatan da muke yi makama su ɗauki wannan tarmi yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki an zaɓi kanar lamanjo jibrila hima hamidu mai lakanin pele shugaban hukumar kwallon kafar nishar a matsayin mamba na kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar afirka caf an zaɓe shi ne yau a birnin raba na ƙasar maroc inda ake gudanar da babban zaman hukumar wato ta caf karo na 43 tun dai a jiya shugaban hukumar fenifut shi kaɗai ne ɗan takara na yankin bai na ifowa bayan da abokin takararsa shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana ya janye takararsa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yau shekara ɗaya kenan da annobar cutar corona ta iso a kasar niger an ɗauki matakai da dama na yaƙi da cutar a kasar wannan ya kuma haifar da jan kafa ga ayyukan wasu ma'aikatu ayyukan kungiyoyin farar hula ma na cin karo da matsala sakatare janaral na haɗin gwiwar wato kungiyoyi masu zaman kansu da na fannin kiwon lafiya ya bayyana cewa an samu jinkiri sosai wajen soma aiki da wasu matakan yaƙi da cutar ta corona samaila mamudu sakatare janaral na babbar kungiyar da ake kira wasan na da ƙarin haske ayyuka a fuskar gamayyar kungiyoyi na ong a ofishin ministan kiwon lafiya a cikin tsarin kula da cutar corona ya ba mu damar gwagwarmaya a ɗauke mu a cikin tsarin yaƙi da cutar corona da ofishin ministan kiwon lafiya ya girka inda a wannan bangare mu ne ke kula da sashen sadarwa da kuma gangamin sake halayya sannan da kuma a fuskar babban kwamitin gudanarwa na ƙasa a cikin dabarar yaƙi da cutar corona Game da shigowar cutar coronavirus, ƙungiyoyi da dama sun fuskanci matsaloli har ma da 'yan farar hula. Wa'anne matakai kuka ɗauka don ci gaba da ayyukan naku? Gaskiya bullar cutar corona tare da matakan da gwamnati ta ɗauka ya kawo mana tsaiko a kan ayyukanmu. Akwai wani lokaci da gaba ɗaya ayyukanmu suka tsaya cik wanda mutane biyu ne ko uku suke kula da ayyuka a ma'aikatar. Sai duka sauran mambobi suka shiga zaman kashe wando ko kuma ya zume musu cila su zauna gida. Wani tasiri matsalolin suka haddasa? an term abin da ya shafi latti bisa waɗansu ayyukanmu da kuma sabbin matakan da aka ɗauka don girmama matakan abun ya yi tasiri sosai da yake ma ƙungiyar ba ta da isassun kuɗi sai abubuwan suka ɗan sha baya mun yi asara saboda akwai waɗansu da suka tattara kuɗaɗe amma ba hanyar da za a yi ayyuka waɗanda saboda su ne aka biya waɗannan kuɗaɗen. Les activités, sont pourquoi il est mobilisé alors qu'il est payé Shin akwai wata dubara da kuka yi amfani da ita domin tafiyar da ayyukan ku yadda ya kamata? Dabarun su ne aiki da matakan kariya da kasancewa cikin ka'ida ba tare da abun ya yi illa zuwa ga ma'aikatanmu ba ko kuma ga waɗanda muke aiki tare da su. A bangaren wasu ayyuka mun fito da wata dabara ayyuka da ya kamata mu yi gangami da ke da zuma tattara ɗimbin jama'a sai ya zama dole a gare mu maimakon mu yi ayyukan a zahiri sai muka shirya su ta hanyar radiyo. Madala, masu ƙarshen shirin kenan na madacin yau a huta lahiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba, me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalango haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.